الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم واكتفى أثرهم إلى يوم التناد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا بلدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah maɗaukacin sarki tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama. Barkanmu da arzikin hallara a wannan bigire mai albarka da ke cikin masallacin tunawa da malaminmu na sunna a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ji kansa da rahama. Masallacin da yake nan cikin anguwar kasuwar kaji a garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya a majalisi da muka saba shekara-shekara na karatun alkur'ani mai girma tare da fassara a kan fahimtar magabata yau allah ya halarto da mu rana ta farko majalisi na farko ɗaya ga watan Ramadan na wannan shekara mai albarka alif da ɗari hudu da arba'in da shida. Muna roƙon Allah mabuwayi maɗaukaki ya datar da mu faɗan daidai, faɗan abin da yarda da shi kuma ya ba da idaninsa. Muna roƙonsa tsarkakakken sarki ya ba mu lada na abin da muka aikata ya karɓa ya sa mana a mizaninmu na kyawun ayyuka. Muna roƙonsa mai girma da ɗaukaka ya sanya mutucin karɓaɓɓu a wajensa, amintattu a wajensa, waɗanda zai mana arzikin da yake wa salihan bayansa. Muna roƙonsa maɗaukacin sarki ya sa muna daga cikin masu cin gajiyar wannan wata mai albarka. waɗanda za a saurari kokensu a karɓi tsayuwarsu a karɓi azuminsu a karɓi addu'arsu ya ƙarshe a ‘yanta su daga wuta suna roƙonsa maɗaukacin sarki da yayyafa albarkarsa a wannan majalisi namu daga farkonsa har zuwa ƙarshensa Allah muna roƙonka amincinka da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu mai albarka. wannan wata na ramadan kamar yadda aka sani wata ne na ibada azumi sallah sadaka da sauran ayyukan alheri wata ne wadda Allah madaukakin sarki yayi wa al'ummar musulmi gata da shi ta hanyar taƙaita musu shagali da walwala da kuma yalwata musu kusatuwa zuwa gare shi ta hanyoyin da ake saduwa da Allah madaukakin sarki bayan Allah na kwarai sun yi nisa wajen su da Allah a tsawon shekara amma tare da haka Allah madaukakin sarki bai fasa ya zaɓi irin wannan lokaci domin waɗanda suka shagalan masu dawo cikin taitayi su ba. Allah ta'ala ka gadar mana tsoronka irin wanda azumi yake gadar gadarwa abokansa. ‘Yan uwa masu albarka kamar yadda muka saba, za mu gabatar da wannan karatu a kullum ne kamar yadda aka saba a daidai irin wannan lokaci kuma tsarinmu bai canza ba cewa gabanin a gabatar da karatu inda wani abu wanda ya shiga duhu a wani kuma yake son a warware masa gwargwadon mu ma abin da muka sani to babu laifi idan an tambaya mun ba da amsar abin da muka sani abin da ba sani ba ku bar wa Allah maɗaukacin sarki kayansa domin shi ne mafi sani sannan kuma kamar yadda muka saba muna gudanar da wannan karatu ne bisa ga tsari na fassarar alkur'ani mai girma akan fahimtar magabata Gwadon abin da Allah ya tsinkayar da mu muka gano daga cikin tafsiri wadda malaman tafsiri suka fassara da kuma fa'idodi da suka samar a kan wannan ne muke isar da saƙo zuwa ga al'umma babu wani saƙo namu na ƙashin kanmu don biyan wata bukata tamu ta gidan duniya sai dai bukatar lahira muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya tara mu cikin lada wannan majalisi kamar yadda aka sani ya ƙunshi alaramma wanda shine jagoran majalisi saboda sai ya ja sannan a fasa in ya fushi bai ja ba bukatar shi dai a cikin ɗin don haka shi ne jagoran majalis sannan gefe na malar rabilu wanda yake kokari wajen isar da wannan sako zuwa ga 'yan uwanmu waɗanda suke da jarrabawa ta ji ta hanyar kunne amma Allah ta'ala ya buɗe musu zuciyarsu suna iya fahimta da zuciya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana taufiki ya tara mu da su a cikin lada da kuma sauran abokan aiki waɗanda suke kewaye masu ɗauke-ɗauke amma na hoto da karatu masu miƙe-miƙe na ruwa da kuma masu tsaro da sauran masu ɗawainiyar kaiwa da komowa na ciki da waje da duk waɗanda suka ba da haɗin kai kwamitin masallaci ita kanta uwar ƙungiya ta jama'atu za ta bidiya wa ikamatu sunna duka da gudumawar hannu da yawa ne wannan al'amarin yake yake gudana Allah ya saka kowa da alkhairi yan agaji kamar yadda aka saba duk shekara suna yin kokari wajen ganin cewa sun tsara mana shige da fice da kuma amincin wannan masallaci da kewayensa kuma bana ma kamar yadda aka saba suna kafa aikinsu akwai manya akwai yara akwai masu zafi akwai masu sanyi to duka kowa aiki yake saboda Allah kuma wannan aikin da kowa yake yi saboda tsaro ne na lafiyar mu da dukiyoyinmu da kuma samar da tsari don haka mu ba su haɗin kai karka rena shi dan kaga yaro karka ji haushin ka dan kaga ya maka kaushi kai hakuri yara kayanka ka ba sauke mu raba bane a ba su haɗin kai na shige da fice a ba su haɗin kai irin na zamantakewa idan wani abu ya faru wanda ba a ji daɗinsa ba to akai koke zuwa ga manyan su domin su warware al'amarin wa idza ja'ahum amru min al-amn aw al-khawf adha'u bi falaw radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum da haka dukkan abin da kaga ya ɗauye maka kai bai maka daɗi maka ka ɗauki doka a hannunka da miƙa zuwa ga masu al'amarin su sun sanyaya za su sannan kuma jan kulle da jan hankali zuwa ga waɗanda suke zuwa wajen karatu amma ba sauraron karatu yake kawo su ba suna zuwa wajen cin wata gajiya dukkan wanda ya halarci wannan waje fatar mu da burin mu ya zama ya zo ne don ya amfana don ya ji ya karu ko ya karu da karatu ko ya karu da wa'azi ko kuma ya karu da wata fa'ida daga cikin fa'idodi da Allah ta'ala ya arzuta mu da ambato ba wanda muke zaton ya zo nan ne don wata manufa ba wannan ba idan wannan ita ce manufar mu baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari Allah ya mana alƙawari nutsuwa za ta sauka gare mu sannan kuma mala'iku za su ke za su kewaye mu sannan rahama za ta lulluɓe mu sannan kuma Allah madaukakin sarki zai ambace mu cikin bayansa waɗanda suke wajensa wato cikin mala'iku a sama don haka muna da gata guda hudu idan ya zama saboda Allah muka haɗu a wannan waje. To, akwai waɗanda duk shekara sai an samu matsala da suke zuwa suke hira ko da ‘yan mata ko waya da sauransu a saƙo-saƙo da lunguna da kangon masallaci. Ku ji tsoron Allah, wannan wurin ba wurin hira ba ne, ba wurin kashe kwana ba ne, ba wurin ƙarya ba ne, ba wurin bagu ba ne na wurin karatu ne na alkur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata wanda ya zo don haka yana tare da mu a cikin nuna da manufarsa wanda bai zo don haka ba to ba shi da ko sisin kwabo a wajen Allah maɗaukacin sarki na sakamako sai laifi da ya kawo abin da bai dace da irin wannan waje ba zuwa ga wannan waje da haka sai a kiyaye Allah ta'ala mu ma ya kiyaye yan uwa masu albarka za mu karatu a cikin gabanin nan mun saba wannan majalisi yana da muna da tsarin wato kulawa da marayu waɗannan bayan Allah marayu waɗanda aka mutu aka bar su ba su kai su nema da kansu ba suna da bukatar ci suna da bukatar su masu sha sannan gidansu mata da aka mutu aka bari suna yin azumi suna da bukatar buɗe baki suna da bukatar sako sannan kuma su ma suna da bukatar idan sallah ta yi zama daidai da masu uba suna da rigar da za su saka ko da ba sabuwa ba ce ba kuma in so samu ne ta zama sabuwa mu za mu haɗu mu ba da gudumawa da tallafi domin mu tafi tare da su a cikin jin daɗi da walwala da farin ciki bangiji ta ala yana cewa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa kafu alaihim falyattaqullaha wal yaqul qawlan sadida wannan aya tana magana akan marayu idan kana so marayunka ji daɗi a bayanka to marayu ji daɗi a lokacin da kake raye idan marayun wasu sun ji daɗi lokacin da kake raye a tare da kai to wannan shi ke nuna kun assaka tubali wadda kuma naku marayu za su ji daɗi a bayanku Da haka muna tallata wa al'umma wannan asusu a buɗe yake wannan dama tana nan Allah ta'ala ya ba mu ikon taimakawa matsa tsaron tallafin marayu zai gudana kamar yadda aka saba sha Allah ta'ala za mu yi karatu a sabuwar sura wata shekara mun yi karatu a cikin suratun ra'adi mai tarin albarka yau kuma wannan shekara kuma za mu karatu a cikin suratul ibrahima alaihi salatu wassalam wato surar ibrahim ibrahim kuma ba mai miƙa ruwa ba ibrahim zai annabi ibrahim shi ake nufi shi kuma namu ibrahim mai miƙa ruwa da ya fi sunan annabi ibrahim don haka in an bi ta zuri surar ta kira sunansa ko da ba da shi ta ci ba eh. نعم mu ta إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام salati wa salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم نعم. ألف لام غاء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله هذا كتير يتي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والسورة سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ba ita ce sura wacce kadai ta kunshi sunayen annabawa ba akwai wasu surori waɗanda suke da sunaye na annabawa ba da wannan sura kamar yadda ya gabata mun yi karatu a cikin suratu yusuf ita ma sura ce wacce take ta annabawa wacce ta kunshi sunan annabi an ambace ta surat ibrahim saboda ambatan annabi ibrahim da aka yi cikin wannan sura da kuma wani bangare wani sashe na daga tarihinsa alaihi salatu salam Wadda za mu zo mu karanta da yardar Allah madaukakin sarki wannan sura suratul ibrahim ita ce sura ta goma sha hudu daga farkon alkur'ani wato daga suratul fatiha sannan wannan sura suratul ibrahim a jiran biyar sauka ta biyo bayan suratul nuh alaihi salam inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tihum adhabun alim bayan wannan sura ta sauka sai suratul ibrahim ta sauka ta jiran biyar sauka tana bayan suratul nuh amma a jeren jiyar surorin alkur'ani mai girma to ta biyo bayan suratul ra'd wannan sura mai albarka suratul ibrahim tana da ayoyi ɗaiɗai guda hamsin da biyu kuma sura ce makiya abinda ake nufi da sura makiya kuma kamar yadda kuka sani ita ce surar da aka saukar da ita gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙaura. daga makka ya koma madina duk surar da aka saukar da ita a wannan period a wannan lokaci ana ce da ita sura makkiya ana danganta ta da makka surar da aka saukar da ita bayan ya koma madina ana danganta ta da madina sai ake sura madaniya su kadai ake da su ko dai makkiya ko madaniya kuma ko da an saukan mashi a wani gari ne ba a makka ba in kafin hijira ne ana ce mata makkiya ko da an saukar a wani gari ba madina ba idan bayan hijira ne ana ce mata sura madaniya wannan sura sura ce makkiya in ban da wasu malamai suna cewa akwai ayoyi guda biyu waɗanda su sai bayan ya yi hijira zuwa madina suka sauka suka kasance kuma a cikin wannan sura aya ta 28 da takwas da aya ta da tara fadin Allah magwayi a nan tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra wa halu qawmahum dar dawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar ma wasu malamai suka ce a su mali ma dai waɗannan ayoyi makiyata ne eh su ma na makka Allah da a wannan sura mai albarka cikinta akwai saƙonni irin na surorin makka domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai riga ya aure zuwa madina ba to a daidai wannan lokaci saƙonnin da Allah yake saukarwa a cikin alkur'ani mai girma sun sha bamban da irin saƙonnin bayan ya koma madina saboda gabanin ya koma madina lokacin ana jan hankali ne da lallabawa da kira zuwa ga su yarda da Allah ɗaya kuma su yarda da cewa shi kaɗai yake da haƙƙin a bauta masa duk abin da yake komawa ɗan tauhidi da kuma jan hankali zuwa ga tauhidi da sanin Allah to surorin makka sun wanke da irin wannan usulobi shi yasa wannan sura ita ma bata bambanta da sauran ba ta hanyar yin bayani akan hakkokin Allah da kaɗaitakarsa da jan hankali zuwa ga saninsa ta fiskoki da dama da usulobi daban-daban za mu ta gani a cikin sura Daga Allah madaukakin sarki yake nuna kaɗaitakarsa da buwararsa da isasta da gatar da yake wa bayansa da sauransu sannan kuma surar ta wani gefe guda kuma tana jan hankalin mu akan waɗannan manzanni waɗannan manzanni ‘yan saƙo ne daga Allah Allah ne ya aiko su da kuma izininsa suke aiki kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi ne fara a cikin manzanni ba gabaninsa an yi manzanni ta haka yan saƙon allah ne yana daga cikin lazimin imani da Allah imani da sakonnin waɗannan manzannin a matsayinsu na manzanni a dunkule sannan wannan sura kamar kowace sura makiya tana wato tana tana ƙoƙarin nuna wa kafirai matsayinsu ta kafin fa ba za ta kai su zuwa ga ko'ina ba sai zuwa ga asara da azabar Allah da na ga amara na gobe kiyama domin idan an ja hankali akan takaitakar Allah an kuma tabbatar da wannan manzon saƙonsa na gaskiya ne aiko shi to ta gefe guda kuma ana masa tokaciya da jan kulle cewa ka ba a hankali wannan sarkin da ka zaɓa wa kanka kake ji ba mai kullewa ba watan wata rana za ta faɗa cikin wani wajen rami da ba za ka yi fita ba da haka za a nuna maka za kuma a bayyana kuma a karanta maka irin asara da zama za su same ka idan ba ka ji ba to sura ta zo da irin wannan usulubi har ma ta nuna mana lokacin da akwai lokacin da shaitan zai bayyana matsayinsa ranar gobe kiyama zai bayyana matsayinsa ya tabbatar wa mabiyarsa cewa shi ma anan ba kowa bane وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصلحكم وما أنتم بمصلحين إني كفرت بما أشركتم من قبل الله تعالى في الشيطان lokacin da aka riga aka yanke hukunci babu gyara gyara ya wuce lokacin da aka riga aka yanke hukunci sai kuma ga mabiyansa nan suna ci da yatsa masu kuka suna kuka masu ɗora ka suna ɗora ka, masu gwale-gwale suna gwale-gwale a daidai wannan lokacin kuma sai ya jawabi sai ce inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi to kun ga irin tana Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya wa'adtukum ni kuma na muku alƙawari fa akhlaftukum sai na saba muku ban cika muku ba Inda bai mallaki aljanna ba bai mallaki wuta ba ba zai iya cika alƙawarin ba wa ma kana li alaikum min sultani yace amma fa in kun tuna ni fa ba wani ƙarfi nake da shi akan ku ba lokacin illa an da an ku kun fasta da kulli kiran ku ne kuka amsa dan me za ku amsa ai ba da ƙarfi ne za ku ba a lokacin zai kokarin fudda kansa to ya iya na haka kuma kawai dan masif ne dan shafa zuciyar ku ne dan wasu wasu da kan ku sai ku karba kawai wala da haka kar ku zarge ku zargi kawunan za mu yi a ba ku ce ba za ku yi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl shi duka da kuka sai da ni da san a duniya ni yanzu na kafarci to ka ga to daga cikin irin sakonnin da sura ta kunta kenan tabbatarwa kafirai asarar da za su samu kansu a ciki idan sun ci gaba da wannan tafiyar domin ba da aula wanda zai amfana muni ya ita taka tsantsan ya kiyayi Allah ya kiyayi dokokin Allah sannan wannan sura kamar yadda sauran surori makiya suke suna kwankwasa dangane da abin da ya shafi alƙiyama surorin makka suna da wannan usulubi idan an kwaɗaitar da kai Allah da hakkokinsa an kuma ja hankalinka akan haƙƙin manzannin nan an kuma nuna maka cewa a cikin asara kake tafiya to sannan za a tsoratar da kai a ƙarshe kuma cewa ga irin makomar nan da za ta kasance da haka sai ya zama turar ta ƙunshi barazana da tsoratarwa dangane da abin da ya shafi lahira daga abin da ya shafi azabar kabari har zuwa bayan an tashi abin da zai faru bayan an tashi da nasar da nadama da cizo su sura ta yi kira zuwa gare zuwa ga haka da sauran asalin da kuma wato sakonni irin na surori makamantanta surori makiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu wajen cimma nasarorin da ke cikin wannan sura da kuma samun amfani da ke cikin wannan sura da albarka ubangiji Allah ya ce alif lam ra da alif da lamun da ra harufa ne na ijazi na gajiyarwa wanda mun sha faɗa kamar yadda malamin tafsiri ke faɗa Allah maɗaukar ya ka iya bar kansa sanin mai yake nufi da alif da lam da ra sai dai suna daga cikin abin karantawa na alƙur'ani. Allah ya ce, "Kitabun an zanna ku ilaika, da ta kuma zanna ta nuna zuru ma su ila nuri, ilmi rabbihi, ila su rabu da azizi hannu." Kitabun wannan wani littafi, ana nufin alƙur'ani. Da aka ce wani littafi don a ja hankalinka wajen nuna maka girmansa. An mai shi na kira ne littafi. domin nuna girman littafi wato wannan wani irin littafi wannan wani gagara ba da wadin littafi shi ne kitabu wani littafi an zalna ilaika wadda muka saukar da shi zuwa gare ka ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam tukhrijan nasa min adh-dhulumati domin ka fitar da mutane daga cikin dufai ilan nuri zuwa haske bi izini rabbihim da izini da yardar da umarnin ubangijinsu ila siratul azizi alhamidi zuwa tafarkin al'azizi mabuwayi shi ne Allah alhamidi wanda yake abin godiya wanda ya fi cancanta da a gode masa tsarkakakken sarki wannan aya ta sauran ayoyi tana ishara zuwa ga cewa wannan littafi na alkur'ani mai girma ba a ƙasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya same shi ba haɗin baki ba ne ba ba talfini ne ba lattana masa aka yi daga waɗansu masana masu ilimi masana larabci aka tsara ba ba kundi ne na halittu ba wannan kundi ne saukacce daga Allah haka alkur'ani ne girma saukar da shi dukkan wata suka da kafirai suka dinga yi a wancan lokacin dangane da alkur'ani mai girma girman kai amma su ma sun san wannan littafi ba haɗin baki akai aka samar da shi ba Allah ta yi kan ke so ka tabbata duk da ya ce san da sama mun sha da an da ya san da wannan yawan na girma wannan yawan na girma ne domin ayyukan Allah madaukakin sarki tare da kaɗaitakarsa inda za a wasu. ma da za su to ai ko shi ya cancanci siffanci da yawa duk da shi kadai shi ya cancanci da kansa da yawa don nuna girmansa ba don cewa yana tarayya da wani ba saboda mai saboda ayyukansa yawan da yawan ma ba za su yawa duka ma ba za su yawa balle da yawa ba wani aikin guda ɗaya cikin ayyukan Allah wanda al'umma za ta haɗu ta farko da ta ƙarshe aljanu da mutane su samar da shi don yawan su ko don karfin su bai su a wanda zai iya aikin Allah sai da izinin Allah sai da yardar Allah a kai dan Allah ya danganta wa kansa yawa ya danganta wa kansa girma ne subhanahu wa ta'ala dan haka kamar ka ce wannan gawurtaccen littafi mu ne isassu muka saukar da shi zuwa gare ka لتخرج الناس من الظلمات الى النور don ka fitar da mutane daga dukkan zuwa haske dukkan ya da aka ce dukkan ta garmin ba ɗaya ba ne ko to duhun kafirci duhun shirka duhun jahilci duhun bata duhun munafurci duhun duk wani abin da ka sani cewa zai shiga sunan cikin sunan bata ya ake to duhun sa alƙur'ani ya zo ne don ya fitar da mutane daga kowane irin duhu amma duhu na ma'ana duhu na ma'ana wanda yake cutar da zuciya wanda yake haifar da makantar zuci irin zuwa haske hasken imani hasken musulunci hasken inganta ibada ne hasken kyautatawa hasken ilimi hasken shirya dukkan waɗannan alƙur'ani yana gadar da su kamar da, Allah ta sarki ce zan ka fitar da mutane bai ce ba zan ka fitar da musulmi kamar bai ce ba kuma zan ka fitar da larabawa bai ce ba zan ka fitar da ‘yan uwanka sai ce mutane wannan ya haɗa larabawan da ajamawa su ayyukan ajamawa suka ce gani ba ajame eh ba ajame ka san ba haushe in ya rena ka ce ma kabila eh to kai ma kabila ne <laughs> ya haɗa larabawa da ajamawa waɗanda ba larabawa ba ya haɗa na da da na yanzu don haka saƙo ne zuwa ga waɗanda suka yi imani har waɗanda ba su imani ba dukkanin mutane Allah sai sarki yake qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaykum jami'a ka ce ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku jami'an gaba ɗaya larabawanku da mazan ku da matan ku, ‘yan nan da ‘yan can ‘yan kusa da ‘yan nesa dangi da waɗanda ba dangi ba kowa ne jami'an gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ga dukkan mutane a wani mutumin Allah ya a cewa ba iya mutane ba da duk wata halitta Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare ta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce ba mu aike ka ba sai a matsayinka na rahama da jin kai da halittu gaba daya to kaga ya ce halittu gaba ɗaya ya wuce mutane ya haɗa mutane da waɗanda ba mutane ba duka annabi sallallahu alaihi wa sallama ga kowa ira da aminci Allah su baka gare shi in hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce an ba ni abubuwa guda biyar wanda ba ba annaba wanda suka zo kafina ba daga ciki yake kowane annabi ana aikansa zuwa ga al'ummarsa amma ni an aiki ne zuwa ga mutane gaba da tsira da ayyukan da suka tafi shi haka da aka ce duk kujan na sami na don ka fitar da mutane daga dubai na kafirci da jahilci ina nuni zuwa asken imani da ilimi to wannan ya haɗa dukkan mutane gaba ɗaya bi izni rabbi da izinin ubangijinsu da yardarsa tsarkakakken sarki wato annabi sallallahu alaihi wa sallam a aiko shi a kuma duk abin da ya yi da yardar Allah ne da izininsa shi Allah ba a yi masa shishiri, za ka annabawa ba sa shishiri. domin su masu cikar ɗa'a ne ga Allah maɗaukakin sarki wannan ya sa a matsayinka na musulmi ka fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya aiko shi ba shi ya aiko Allah ba sannan Allah ne yake ba shi umarni ba shi ke ba Allah umarni ba Allah ne yake ba shi izini ba shi ke ba Allah izini ba ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai cika ba ya alfahari da kai a matsayin mumini kika da dawa daga lokacin da ka sun suyar da al'amarin kake yin cewa shi ne a sama da Allah Allah ma ba ya tuntuɓe shi a lahira ma sai Allah ya nemi alfarmarsa to ka ji al'amarin imani ba haka lamarin mutum ba haka kawai mutum aikansa aka yi kuma an ɗaukace shi a cikin ma'aika an fifita shi akan ma'aika ba iya ma'aika ba har dukkan halittu kira da amincin Allah tabbata da shi amma wannan kasancewar aiko shi aka yi bai rage shi da komai ba domin aikan ne ya ɗaukake shi sun aikan ne ya ɗaukake shi so ba ta gani ko PA aka yi yanzu zama a cikin mun a ce gwamna ya ɗauki wani PA ko shugaban ƙasa ya ɗauki wani PA ga PA nan faɗan wahala amma halatta gwamna PA nan faɗan wahala ne amma wahala ta gaban ƙasa sai ce wani yaro da goyon yana wahala wa shugaban kasa yana wahala wa gwamna to kaga an ɗauke ka ne don ɗawainiya amma lura da wanda kake wa tsawainiya sai ka zama mai daraja to ina wanda Allah ya ɗauke shi ya za ka kamanta shi da wani kula? kuma da ya ɗauke shi ma ya haɗa dukkanin waɗanda ya aika dukka ya ce to kai kai ne kai ne kai ne cikamakin su kai ne jagorar su kai ne shugaban su duniya da lafiya. ina da amincin Allah su baka da shi da haka abin Qur'ani yadda yake a yi addinin musulunci yadda yake a daina jinkita al'amura wannan kuma ita ce sunna ba zuwa masallacin izala ne kaɗai sunna ba ilimi ne sunna me ya yi iliminka me ka fahimta da addini a nan ɗaya ta ce ba ka makare an ya ƙirji ka ingila wando ka ɗauki shi ba ce a ce kai ne ahalin sunna ba a'a yaya ilimin ku yake a cikin ilimin ka a nan sunna ake kuma da haka ne insha Allah ta'ala za mu ta tura waɗanda ba su gane ba ba ashar ba ilimi yawwa ita ba ma yi ba rashin iyawa ba ne kuna ji da Allah ta'ala ya ce bi izni rabbihim da izinin ubangijinsu kun ga sai aka ce rabbihim ubangijinsu wato kai da aka zaɓe ka aka tura ka wanda ya zaɓe ka ya tura ka da izini ya aike ka kuma waɗanda ya aike ka wajen su shi ne ubangijinsu Ba da aka ce annasu kaga duk wanda kake gani ana tara masa ƙasa, ana ba shi allantaka yana cikin annasu. da ishe ku ta ba wallahi da ishe ku ta ba duk wanda kake gani ana ce masa Allah wanda ba Allah ba musamman da Yana Yanzu wanda ya aiko wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ubangijin sa To ta yake da ubangiji? Ruwa Ubangiji. Za ka aiki shi ne Ubangijin kowa. Kaji, kaji, ka tsira. Ba za ka zo ka samu ka baje ka ce kai تكيف كلمة لا ألا بداية ولا يبدل الله وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ظالمين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون Allah bai ba da izinin wani mutum wani aka ba da littafi kenan. Eh. Wani aka ba da littafin ka ake magana. Aka ba da ilimi ilimi daga Allah wanda ya daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma aka ba shi littafi ya zo a matsayin annabi ko manzo shi fa ake magana ana ba kwallo hulawa to shi ma Allah ya ce shi ma bai halatta ba bai kamata shi ba an ya kula linnati ya daga cikin mutane kuno ibadalli min dunillah ku zo ku zama ku zama bayina ku bar Allah fashi da wannan hurumi me littafi ba ba mara littafi amma an ba littafi ba saƙo amma da sauƙi ba ce ya zama Allah akwai rasar kunya جماعة عندهم ده الله يقول بإذن ربهم إن أن الله تعالى يثبت الدم أي ساعة قوة كل ku ba. da ya sha mu faɗa a karatu cewa abinda ubangiji yake nufi fa kar ka ɗauka kamar na ubangida ubangiji yana nufin mahalicci mahalicci wanda kuma ba a yi da shi eh alkhaliq almalik almudabbir shi ya halitta shi mallake ne abin da ya halitta kuma shi abin da ya halitta baka isa ba ba wanda yake fita daga hukuncin Allah da yawa daga cikin wannan da ake ce musu alloli sun mutu a gwanin ma hukuncin Allah ne za ka yi mura za ka yi jinya kana ji kana gani baka gama ba dare zai yi kana ji kana gani baka shirya ba gari zai waye baka isa ba duk waɗansu da girman ka ce ba hali gobe a ina ba kai ba kuma ko ba yi kai to na rububiya ke ya za ka zama rabu ke ya za ka zama Allah amma idan da ilimin ubangiji Ba ku ji wata hikima ta Allah sai ke al'azizi alhamid waye azizin ba Allah ba ko da Allah yana ta ƙara fito da kanka ne fa yake da izinin ubangijin su sai kuma ke al'azizi wanda yake mabuwayi ba a rinjaye a kansa ba a galaba a kansa in yake haka za a yi haka za a yi wai ba hukun kace yadda aka dama haka za a sha in haka za a yi haka za a yi yi ba ɗaya ga wata ramadan ba da wanda yake kwanai da wanda bai yi ba da wanda aka musu albashi da wanda ba a musu ba da wanda ya yi siyayya da wanda bai yi siyayya ba da wanda ya yi kayan sallah da wanda ba shi da kayan sallah ramadan ta shigo ba fashi sai dai kai ne ba za ka nemi yadda za ka yi a wadda ka sallah an sa'a ba ita ce izza da yake da irin wannan ikon abu in kana da iko a kan iyalanka ka ce yadda ka dama haka za a sha a gidan a ba ne gari ne ke yi da kuma a haka za a sha a amma a wani gari wani za ce wa za yi da Ina da hannu a ta a da haka ba. Ina da kasa ne da muka dama haka za a ta a kasar ka ba, amma za ka je har ba shi ka ce. Kuma haka ba. Ina izza ta ce. An izza. Allah ne al'aziz, ciwon da ya fi ƙarfin kowa, Allah ya ji ƙashin tsaye. yake wa huwa al-azizu fala yuramu janabuhu anna yuramu janabuhu bi sultan wa huwa al-azizu al-qahir al-ghallab lam يغلب شيء هذه صفتان وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني yake ai Allah al'azizu abun da ke cikin azizu abu uku ne ba ɗaya ba yake wa huwa al-azizu Allah shine al-azizu fala yuramu janabuhu babu wanda yake iya cimma Allah Allah yuramu janabu bi sultani wa ya isa ya cimma Allah madaukakin sarki wanda yake da isan mulki ba da yake cimma Allah ko kai masa jara abu bai yi ba ko ka bata masa ko ka wargaza masa yayi maka tsaki sai gashi nan kamun kaza babu yace wa huwa al-azizul qahhar sannan kuma shi ne Allah wanda yake mai kun wanda ya fi karfin kowa ya fi karfin kowa al-qahhar ke al-ghallab wanda ya fi haka da abi lam yablugh shay'un ba wani abin da yake rinjayar Allah ba abin da yake rinjayar Allah kaga labarin nan na kafirci da yake yawo cewa wani wani wani wani zai ce wa Allah wai ba zai yi ba wai ba zai yi ba wai mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauki ran wani wani ya zo ce masa ya mayar ya ce shi haka aka ce masa yake to ba za a yi ba yake to sai zai je gaya Allah ya je gaya Allah Allah ya ce ka je an yi saka ya dawo ya ce masa to za a yi bala'i a lahira wai sai ya dawo lahirawa ma bala'i wai ƙarshe gebe ya tsaya ya matsa ya tsayin daka ba za a yi ba wannan mala'ikan mutuwar shi kuma ya dage ya ce sai an yi ya kashe wannan mutumin ya ce ba zai dawo da shi ba kuma umarnin da aka ba shi tsaye Allah ya ce a yi ko ya ce ba za a yi ba a ƙasa ba a ƙasa ba yana cewa ba za a yi ba wanda ta ya ɓaci wai da kar ma aikin rana wai ka ji wani iskanci wai ba ki kuma da jaka yake yawo zai ka so magoro wai jakar aikin ranar da ta ya ɓaci sai ya wacce jakar daga hannun mala'ika ya zuzuge ta gaba ɗaya rayukan da aka tattara aka ɗauka a wannan ranar ma gaba ɗaya ma kowa ma rayu wai da mala'ikan ya koma da jaka yanci ya ce wa Allah ga shi nan ga abin da ya faru sai Allah ya ce kai ka ja mana wannan labarin ba wallahi ba ta da Allah waɗannan mutanen ba su san waye Allah ba ba su san sunayensa ba ba su san siffofinsa ba ba su da labarin alkiyama ba su yi imani da ita ba ba su san waye Allah ba sun shiga a kusur lalace kiransu da sunan su mutansu da sunan su musulmi ne bai musu amfani ba babu imani da tare da su yarda da irin wannan kafirci Allah ya wuce haka alqadir Allah shi ne madaukaki akan kowa alghallabu Allah shi ne mai rinjaye ba a rinjaye Allah lam yaghlibu shay'a ba abin da zai rinjaye Allah hadi yake fata yake wa huwa al-aziz bi quwwati yace kuma Allah shine al-aziz mabwayi bi quwwati kafarfa nan ma izzarsa akwai ƙarfi a ciki kaga izzarsa akwai ɗaukaka alfahara izzarsa akwai galaba izzarsa akwai ƙarfi yace fal izzu ina idin talatu ma'ani da haka izzar Allah tana da ma'ana guda uku ce haka a sai Allah maɗaukakin sarki yake da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, za ka fidda mutane daga duhunnai na kafirci da jahilci da ɓata zuwa askan imani da shiriya da ilimi da izinin ubangijinsu zuwa tafarkin mabuwayi ubangijinsu mabuwayi da garbadau haka idan akwai wani wanda yake da'awar allantaka shi mabuwayi shi mabuwayi tsahararsa ta kai ya girma kowa ta kai ya ɗaukaka a kan kowa domin abin da tsahara take nufi shine durwaya da ɗaukaka da girma ba a jin kowa sai kai wannan sai Allah ba wanda sunan ta ɗaukaka sama da Allah ba wanda girman zai ɗauka sama da Allah ba wanda matsayin zai ɗauka sama da Allah Allah Allah kowa amma duk wani wanda ba Allah ban an makala masa Allah ta kashe ka ji na wakirin sai ka ji ana runko don haka Allah subhanahu wa ta'ala in al'azim babu na aziz shi sannan alhamid Allah wanda yake abun godiya domin shi yake da abun a gode Allah Allah shi yake da abun a gode maka dan nan yayi wa kowa nan yayi wa kowa ba da Allah bai masa ba da akwai shi kada mu wa za mu ambata yanzu a ƙasar nan daga can har nan wanda ina yayi wa kowa wa a ƙasar nan ba ba je ba za a je kasuwa ba waye a kasar nan zama a mutum ya ce yayi wa kowa ana haka shi ne ne sai Allah abin da yan siyasa sai Allah da haka shi yasa shi Allah ya zama alhamid yasa ya zama alhamid saboda yayi wa kowa da haka ya tantance kowa ya gode masa in ma baka gode ba wallahi ya cancanci ka gode masa ba shi yake bunka ke za ba wani alfani da ba shi ba in ta ji ana ba dogoro za ka ji ba a yi da kai ba amma ban da Allah Allah ya maka to shi ya zama alhani wasu tofin da Allah ya ƙara zuba a can ya ba da sifa ta ta rubiya da ibnu rabbi nan kuma sai ya ba da sifa ta izza sai ya ba da izzarta ta hamdala waɗannan siffofi guda biyu da uku da Allah ya ambata ya ƙare wannan ayar da su ko wata ɗaya guda ɗaya ko wata ɗaya a cikin su ba wani wanda za ka samu ba wani mahaluki wanda ya cancanta da ita to Allah yana haka ne dan ya ja hankalin masu hankali don Allah ya ƙara imanin masu imani ku ƙara samun nutsuwa da ba wani da ya cancanci annantaka a bauta shi suke haƙuri haka turorin maka suke da haka kuma za mu ta tafiya sai an gane Allah insha Allah Allah ka sa a gane ka sanadin mu sha daɗi Allah ya Allah madaukakin sarki ce amma Allah الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد وبنجي تعالى يقول الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد الآية بعد أن تعالى بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد الله haka ne za a karanta shi eh ma'anar da haka za ta fito maka ila siratil azizil hamidil lahi to da zaka iya tambaya ka ta ya farkon aya ko za ta Allahi to yadda karatu ke shi ta ita Allahi bashi ne na al-aziz al-hamid al-aziz al-hamid kuma badali ce na allu Isri daga nan aka fara kisra. Mun ga yadda ya yi duk iski da ke da ya da aka ce allu sai aka fara cewa ila kuwa da azizi da ilahin da tsirafi da al'adihi da al'amir duka badali na allu. fidda mutane daga dukkan na ƙasa zuwa hasken shirya da yardar su ko kuma aka ce zuwa ta farke yawayi abin godiya an ce zuwa haske kuma aka sake cewa zuwa ta farke yawayi abin godiya yaya fasara take ma'anarsa zuwa haske wanda shi ta tafi babu abin godiya sai zama hasken shi ne ta farko ta farko shi ne aska ta farko abin godiya wato nan Allah Zata Data, mabuwayi abin godiya shi ne gome Allah ta haka tun da mabuwayi abin godiya sun zo da kisra sai Allah ma ya zo da kisra saboda tafiyar su daya ai ila siratul azizul hamidul lahi ma'ana shi bi izni rabbihim ila lahi wa huwa al-azizul hamid zuwa Allah ila lahi zuwa ga Allah wa huwa al-azizul hamid kuma shine mabuwayi a hukumiya duk da so wajen wasu wasu qira'a take ila siratul azizil hamid Allahu alladhi sai suka ce to nan kuma khabar ne بالتدام محذوف تقديره هو في زما الى صراط العزيز الحميد هو الله الذي له ما في السماوات zuwa tafarkin Allah mabuwayi abin godiya shi ne Allah shi ne Allah ko ka ce ila siratul aziz alhamidillah a wannan kira ko a kira a ila siratul aziz hamid aya ta kare Allahu alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil kawo. Allah wanda mallakar sammai abin da ke sammai da mallakar abin da ke karsai shi ne kaji an kaji kawai da wani kuma eh. mallakar abin da ke sammai da samman gaba daya da abin da ke cikin su da mallakar abin da ke kasai da kasan gaba daya ah, in an ke sammai da abin da ke ciki in an ke kasai da abin da ke ciki abin da ke tsakanin ba ko a ce ma bai na kuma ko kar a ce ma bai na kuma ba a mallakar sama a mallaki kasa ba a mallaki tsakiyar ko ba ko a ce ne ne hawa uku hawa ɗin nawa ne a gani in ka tona shadda gaba bakwai gaba shida ɗin nawa ne muna roƙon Allah ta'ala ka tara mu cikin ladan abin da kare dai abin da lafi kuri Allah ta'ala ka gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma qsim lana min khashyatik kama taqulu bihi bayna wa wafiq wa min ta'atika ma ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawlu bihi alayna masaa'ib ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana wa ja'alna al-waritha minna allahumma ja'al tharana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al أن نصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم